الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدارا وجعل السنة حسنا منيئا وأقام بالحجة الميزان الحق فلا يميل مع الهواء ولا يضطرب مع الدليل والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأغال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واتبع أثرهم إلى الدين أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين da uku ga watan zulƙada lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wanda ya dace da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai shekara ta wanda shine watan sha ɗaya sannan sha ɗaya da watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da karatu cikin littafin al'alaƙatu bai na tashayi wa tasawufa ardun wa ƙadu, wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci na ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Ubaida masallacin da aka fi sanin shi da masallacin Malam Khamis al misiri da ke nan bypass wannan shi shine majalisi na 67 shafi 238 Malam yace al-mabhas sani bincike na biyu a alamus sufiyyaci wato manya-manyan sufaye wa alaƙatuhun bi shi'ati wa tashayu alaƙarsu da shi'a da shi'anci asalin kalman al'alam kamar fangalalen dutsen da in za a shigo gari shi ake fara hangowa kafin a fara hango komai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan kalma guri biyu a cikin ƙur'ani ya ce wa min ayatihi aljawari fil ko aljawari fil bahari kal a'lam sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa walahul jawaril munshi'atu fil bahri kal a'lam da fil bahri kal a'lam shine kamar duwatsu manya haka Allah ya siffanta wa'annan jirage din to shine malam yace azkuru fi hadha al mabhas zan faɗa a cikin wannan binciken ba'ad al mutasawwifa sashen waɗanda suka yi da'awar sufanci alladhina ishtaharu waɗanda suka shahara بالتصوف والصوفنشي والمذكورين في طبقات الصوفية المؤتمر عندهم وإن دعك أنبتنس أتكن طبقة نسوفة وإن دعك دوغرة أكنس ما أذكر بعد ما يدل تارد أنبتن أبن ليكنون على أكن علاقتهم واتصالهم بالشيعة والتشيع ودن شيعة الشيعة كما wa adkuruhum ambace su hasba tarshibuhum az-zamani Wata gurgurdan dirantuwar su ta fuskar zamani liwafayatihim da rasuwar kowanne daga cikin su wa hum suni 14 nafsan wato rai mutum goma sha hudu to shine malam yanzu zai fara kawo na farko sai ya ce ibrahimu bin adaham shi ne malami na farko da zai fara da shi sai yake cewa wato ibrahimu bin adaham ya rasu hijira 162 tarjama lahu al-qunsari al shii wanda ya tarjama sa al-qunsari wa wasafahu bi qawlihi wanda ya siffanta shi da fadarsa yake cewa wato as-sultanu al'arifu wato as-sultan al'arifu shaykhul mashayifi wato shehun shehunnai baha'ul minnati wato kwardini na baiwa walhaƙi waddini dini sannan kuma da gaskiya da addini as-sufiyul mashhur sufi wanda ya shahara jawharatul arifina lu'lu'un nan na arifai kana min zahadati abna'il muluki yana daga cikin ƴaƴan masu mulki waɗanda suka dora wa kansu gudun duniya ah. wa ru'asa'i arbabas sayri was suluki sannan yana daga cikin ma'abuta wato shugabanni waɗanda ake ce musu arbabus sayri was suluki wa zakara qasasan ya ambaci qissoshi fi sababi taubatihi dalilin da yasa ya tuba wa bidayati amrihi minha da farkon al'amarinsa daga ciki annahu kana fi talabi sayyidi wata rana yana cikin farauta wa idha hatifin, sai ga koyayyen murya ya hatifu bihi yana magana da shi iddata marratin lokaci ba su ɗaya ba ƙa'ilan yana mai ce kamar yadda daga wata kwanan nan a ta ce wa ita ma annabiya ce saboda a'a ba Kano bane ita wannan kirista ce ba. sace ita ma annabi sace eh, ita ma annabi ya ce wai kawai tana tafiya kawai ta ji an mata magana ba ta san ko daga ina ba daga nan kawai aka ce aka ce an aiko ta Eh mace ina wanda suke magana da sai to wala da zaki samu miji ki aure da yafi miki ko kuwa kagan Allah ya kawo wani annabi sai ta lallaba sai ta aure ko to shi ma yana tafiya sai yadda ana magana muryan murya an shi sa ake ce ma waya hati bai ko wuta ne dama wani ya sami to ba kana cikin masallacin ba eh to to to sai ya ji ana magana ɓoyayyen magana ƙa'ilan yana mai cewa ya ibrahimu ya kai ibrahimu alihada kulikta shin don wannan aka halicce ka tun da dama gidan sarauta ya fito ɗan masu mulki an bi hada umarta ko da wannan aka umarce ka fa ajaba ibrahimu kailan sai shi ibrahim bin adham ya amsa yana mai cewa In intabatu intabatu na faɗa ku da kiran da ake min na faɗa ku na faɗa ku sai yace ja'ani nadhirun min rabbil alamin sai mai gargadi izo min daga wajen Allah ubangijin ta da talakai yace wallahi ina rantsuwa da Allah ma a asaitu Allah da yaumi hada ma a sama ni rabbi tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare daga wannan lokacin ban sake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wa zakara anhu ya ambata daga gurinsa cewa annahun ta hafi ayyami siyahatihi wato ya kai makura a cikin kwanakin da yake siyaha siyaha kamar ka ce yawon buɗe ido ila khidmatil baqir zuwa ga kidiman baqir bi makkata a makka wa aka da an barakati an fasihi a sharifa sannan ya riƙi numfashin wato abin da ya shafi a shi wa aka da an barakati an fasihi a sharifa ya riƙi numfashin albarkata numfashin shi baƙin wanda take mai daraja ma aka da abin da ya riƙa wa rawa anhu da abin da ya ruwaito wa zakara annahu adraka suhbata salasin min a'immati shi'a sannan ya ambaci cewa shi Ibrahim Adham ya riski abokantaka kasancewarsa ɗalibi mutum wajen talatin daga cikin a'imma na shi'a al-ma'asumina al-batir wato suhbata salasatu uku al-batir was-sadiq was-sajjad wa kanami kana min shi'atihim cewa yana daga cikin 'yan shi'asu wannan ya zo cikin raudatul jinan fi ahwalil ulama'i was da jizi'i na ɗaya shafi 139 da shafi 140 daidai wa zakarahu al-abbas al-ummi abbas al ummi abbas ya ambace shi wa tarjama da i masa tarjama wa wasafa hu ya siffanta zuhudinsa wa tarakkubahu da kuma tsoronsa. wa kurujahu da fitarsa an mulkihi dangane da kasancewarsa ya fito daga gidan mulki wa zakara an ulama shi'a ya ambata dangane da malaman shi'a cewa annahum addauhu min shi'a cewa sun kirga shi daga cikin yan shi'a wa annahu wa malik bin dinarin kana min gilmani ja'far sadiq wa talamizi cewa shi da malik bin dinari sun kasance daga cikin wato min gilmani ja'far as-sadiq wa talamizi to dan gurin akwai wata shubaha kwanan nan nake jin wani limami daga cikin limamai a ƙasan nan manya yana faɗa cewa wai a inda yanzu za ka gina masallaci ka sa su da faru sadin wasu ya ce maka ɗan shi'a ne dalla don ka gina masallaci yanzu ahalin sunna waye yake da jahilcin sanin cewa jafaru sadiq mutumin kirki eh babu kuma su jira su gani dirin wayannan sunayen da mu sa da mu sa ma 'ya'yanmu ko muna sawa ma kuma za mu sa wa santocinmu shi sa aka ga muka gina wannan ashabatul kiram sannan muna da masallaci masu da ahlul bait wa sahaba waye ya taɓa cewa dan mun hada da sunan ahlul bait yace ya shiya ne eh dala zainul abidin ana sawa a gidajen mu ko ba eh tana da shigo to ka gani ka gani masjidu ali bin abi talib duk zaka ga ana ana sawa masallacin shigo eh zainul abidin ana sawa eh an fahimta ai saboda haka mu ba mu da matsala da su ta fassara a ce wai ana kin su inda ko sunansu ba a iya sawa abinda mutane ba su sani ba ko a sanar da su shikenan su dai da suke da kiyayya da sahabban annabi ya kawo mana dan shi'an da yana shi'a ya haifi da ya sa suna abubakar ko umar eh ko sama ko ya sa aisha ko hafsa ya kawo ba za su kawo ba eh ya tabayyano zai bayyana gare ka mimma takaddama daga abin da ya gabata anna shi'ata lalla shi'a qad talaqahu sun karbe shi bil qabul wa rida wa balagu suka kai makura bis sana'i alaihi wajen yabo gare shi li annahu domin shi kama za mu kaman yadda suka raya kada aka za an barakata an fasil a'imma lalle ya wani abu na albarkan numfashin a'imma warawa anhu ya ruwaito daga gare su wa qada muddata sannan ya dauke tsawon lokaci fi khidmatihim wa yanzu musu hijima wa yazumuna wa tazumu sufiyatu su suna fada sufaye na fada kadalika annahu balaga ma balagahu ya kai inda yake min maqamil qurbi na samun kusanci bi ilhamin mubashirin da ai masa ilhama kai tsaye anillahi ta'ala daga wajen Allah wa bi rabbani sannan ya samu a yi masa ɓoyayyen magana daga wajen Allah yunadihi wa yalifu alaihi yana kiran Allah yana nacewa gare shi bi wata ta hanyar tuba wa ruzu'i da kuma komawa zuwa ga Allah din uku, shi sufanci da yudraku bil asbab shari'a. ba a riskarsa da sabubba na shari'a wal as saliha da ayyuka mai sai wa inna ma huwa istifa'u wa ikhtiyar a zabi ne min Allah ta'ala daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kawai yadda ka san annabta kenan ko ita annabta ba ita bace Allah yake wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhta Allah shi yake zabar abin da ya ga dama yace ma kana lahumul khiyara bayi ba su da ainihin wato zaɓe. da shi ne malam ya ce fattasawo kulali da raku bil asbabi shari'iyya wal a'amali saliha wa inna ma huwa istifa'un wa min Allah ta'ala zaɓi ne kawai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka suka ce ثم يذكر الشيعة والصوفية sannan in shi'a da sufaye sai suka ambata fi ta tawbatihi a cikin qissat tubarsa mas'alatul ismasi mas'ala ta isma wal hifzi da kuma tsari ana da fil ma'asi wa dhunubi dangane da fadawa cikin sako da zunubai kama huwa muqarrarun wa ma'lumin fi mazahibi wannan suna da abin da ake ce masa al hifzu wayannan suna da abin da ake ce masa al isma wali sunan yana da al hifzu tan kuma a imma suna da al isma ina fata an fahimta shi ya sa ku duba ku ga yadda za a turza a ji a dawo ba wata matsala da ɗan tijjani da ce maka a nan gurin in ya sai ya kuskure ko tijjani iya abin da za su faɗa za su ce wala baka gane ba. Ke sa ko maganar mizanu shari'i da suke magana za ga akwai masu magana a cikin su in ka ɗauko magana ka ce cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani ya faɗa sai su ce maka ai ya ce maka idan kila an in an ce na ce wani abu fa zinuhu bi mizanin shari fa ma alkitabu was sunna fa quluhu wa ma khalafa fatruhu to wasu sai ce maka ai bi ce kai watsi da shi ba cewa ya fatruhu ka bar shi dan baka gane ba shi sai ce ka bar shi amma ba dan ya saba ma alkitabu was sunna kuma ku duba da kyau ku gani dalla a ina aka taba tita tita aka kawo wata magana ta Shehu Ibrahim ya addalata ta shi aka ya faɗa wani ɗan ɗariƙa ya cewa nan gurin ciwo ibrahim ya saya kuskure ta taɓa gani eh to saboda yadda a imma su ‘yan shi'a sun yanke cewa ba sa kuskure to haka su ma suka ɗauka cewa waliyai shi kuma yana da alhimsu tsari shi kuma ba zai faɗa cikin kuskure eh shi ya sa shi ibrahim ya faɗa da kanshi cewa sana ilahi nasiyar dahar la'ura amilu ila ma laysa fi shar'i da'ida ya ce wa ilahi nafsi dara Allah ya tsare ni tsawon kowane zamani wasana ilahi nafsi dara la ura ba za a ganni ba amilu ina karkata ila ma laysa fi shar'i da'ida zuwa ga abin da bai halatta ba a ba za ka taba gani na wannan ba haka ya faɗa to shine abin malam yake magana cewa sun ce istifa'un ne zaɓi ne dama shi wannan lamari an fahimta a yi sannan kuma wa'annan suna da isma wa'annan suna da alhimzu haka suke kiran shi to wannan ne malami na farko Ibrahim bin Adam kuma da gaske ko a Najeriya in ka kalla waƙi inda ake ciki kasan cewa shi an ci ya yi ma sufaye illa eh? Jalibin waɗanda aka fi ribantar su a saka su zuwa ga shi an ci suwaye kuma daga alaƙar haɗuwa a molidi sai su ɗauka ko masu yayi ko? sai su yi musu abin nan haka suke shaƙiƙo bane ibrahim al-balkhi shi ne malamin libya rasu hijira 194 tarjama lahu al-qunsari wa qala anhu yace al-ma'ruf wanda aka masanan shi bi tasawuf baina kulli fariqin tsakanin dukkan kungiyoyi na addini kana min talamizatul imam Musa yana daga cikin ɗaliban imam Musa bin Jafar al-Kazi wa lahu riwayatun anhu yana da riwaya daga gurinsa wa kana jami'an lil ulum ar-rasmiyyah ash da ya tattaro ilimin shari'a kasan abin da yake na alkur'ani da suna suna ce mu malaman da suka san wannan ilimin ulama'ur rusu malaman rubutu malaman zane haka suke faɗa shi yasa kaga cikin jawahir ma'ani sun kawo shi Abu Yazid al-Bastami ya ce akastu ilmako an ulama'ir rusum mayyitan an mayyitin ku kuna karɓar ilimin ku ne daga malaman zane sai ce wa akhadna ilmana mu kuma muna karɓar iliminmu daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kaifi haka ya faɗa wal ma'arufi wanda aka sanin sa da al-kashfiyatu zawqiyya wal ma'arif da kuma ma'arif jam'il ma'arifa akwai wani abu a ilimin da suke ce masa ma'arifa ba eh kaga asalin ma'arifa shine sanin abu ko a su kuma wani mataki ne na ilimi shine ma'arifa kamar yadda arifi ismu fa'il ne na arafa ya arifu ala to su kuma akwai abin da suke nufi da arifu wal ma'ariful kashfiya da ma'arifa ta fuskar kashafi wa zauki da abin da ake ce masa zauki an gane shine muka ce wannan mutumin nan wanda suke ce masa mai a'a ba sai kun kira suna ba mai kan bukka suke cewa ko mai kan aspirin to shi cewa fa'i ƙarƙashin ayar da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa cewa ma za ƙala arifa sai ya ce duk daren duniya ba daren da annabu ba zai karatu ba ba yau mana daren talata ba to yau ɗin nan akwai inda annabu zai karatu haka ya ce eh, da haka yanzu karatun da za a buɗe littafi a karanta su bukari musulun ya ce tsohon karatu wadaka yau ɗin nan a daren talatan nan annabi zai karatu a wani guri amma ba su suka san a ina za a yi karatun shi kuma karatun ana samun shi ne yadda ka ji wannan ya faɗa ta hanyar kashafi da zauki haka ya faɗa ina za a yi karatun dawa dawa ake haɗuwa a yi karatun Allahu alam ni ne ban san ba in kun tashi ku je ku tambaye shi inda anan garin yake wa kana ustadan lil asam malami ne ga hatimul asam wa musahaban libn adham sannan ya musahabanci ibn Hadam hadaham shada fi bilad ma ma wara an-nahar bi tuhmatin wato rabbi ko shida an masa shaida fi bilad fi ma wara an-nahar a garuruwan da ake ce wasu ma wara an-nahar ko tuhumatar rabbi da tuhuma ta sufanci ko wasta shada ya yi shahada ko fi biladi wasu shida an masa shaida a garin da ke mawara annahari da tuhuma ta rafidanci wannan ya zo cikin almasdarus sabi alkunna wal alqab lil ummi wancan na farkon kenan sai wannan na biyu juz'i na biyu shafi na 35 wa yadhkuru shi'atu was sufiyyatu an sababi tawbatihi wa zuhri da yan shi'a da sufaye suna faɗa dangane da sababin tubarsa da kuma zuhurinsa ba da an kana za sarwatin azima bayan da ya kasance ma'abucin wato wadata dukiya kuma dukiyar wacce take babba to daga baya sai ya tuba sai zai ya zama zahiri mai tsantsar gudun ainihin wato duniya kamar yadda suka ainihin wato faɗa haka suka faɗa fi asna'i tijaratihi yana tsakiyar tafiyar kasuwanci wa safarihi da tafiyar sadakala baitan lil asnami sai shiga wani gida na gumaka fi biladin turk a garin turkawa wa idza a ya'buduna asnama sai ga wasu mutane suna bautar gumaka fata haddasa sai ya tattauna ma a alimihim tare da malamin su fa kharaja sai ya fita wa qad ta'allama al-ma'arifa ya koyi ma'arifa kaji daga wata masu bautar buki eh sun makara da min sarwatihi daga nan sai ya fita daga wadatar da yake da ita wato a wata zahada wata sawwafa sai ya dora kansa gudun duniya daga nan sai maganar sufanci sai ainihin wato biyu baya wannan shine abin da shi wannan mutumin ne domin faɗa mun ci shi wato malam mai zuhudu ya riga ya yi bayani da kansa mai yake nufi da ainihin wato zuhudu ko da haka ya faɗa cewa ma zuhudu ƙi bi halƙi ra'asi wala bi ta'azzumin aw bi ya ce wa ma zuhudu ƙi gudun duniyar mai tsoron Allah ba wai ana gane kana da zuhudu ne bi halƙi ra'asin da aske gashin kanta. a ganka kayi ƙwaryen molo ko gashi ma ka ajiya a yi magana ka ce a ai wannan alama ne mai mu mun duniya duniya baya wala bi ta'azzubin ko ta hanyar zama ba mata gorantaka mutum ya yin aure a yi magana ya to ai alama ce ta yafi kowa tsoron Allah wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi kowa mata da yawa Shi ne annabi Muhammad aw bi ko kuma aka shi ka tara matan da yawa kai ta yawan saduwa da su kuma ka nuna wannan shine zuhudu sai ce wala bi tashabbusul abdan jahar ko mutum ya bar cikin shi kaza kaza wala walaysa bi lus aswabin gilazi kuma sanya tufafi masu kauri masu tsada duk bai da alaka da zuhudu da haka ba a faɗa a ce duk mutumin da yake bai da kuɗi ya fi kusa da Allah sannan a ce duk mutumin da yake yana da kuɗi Ya yi nesa da Allah a'a al'ibratu an yakuna al-mar'u taqiyan fi duniya. da haka Allah sai ce rama inna akramakum indallahi ga dai buhu ko mm. to ko shi kake tsinkawa kasa amma in na haram ne buhun nan Ɗinka buhu billahi ba zai ma amfani a lahira mm. eh riga ko wani ta fi kowace tsada in dai ta hanyar halarci wannan ba matsala ba ce sa sa hariri haram ne mm. amma cikin wannan al'umma ko wanda annabi ya masa rangwame su sa riga alhariri saboda sabo da riga mai tsada an suka sa wata ba ta alhariri ba jikin su kura eh akwai wa'annan a cikin sahabbai sai ya ce kaga walakin in an ce zuhuri shine bil huda qawlan wa fi'lan wa i'mal wa tarku suhuti fi kulli limazi shine kai riko da shiriya shirya kai fade ta kuma kai aiki da ita sannan watar kusuhuti eh da barin cin haram fi kullun limazi a cikin dukkan abinda da mutum zai lasa sai ya ce wa imsakin bi sunnati khair khalqi da kuma ruko da sunnan fiyayyen halitta wa idmani takashshu'i da dawwamamman tsoron Allah fil hada a cikin kowane kiftawar ido wa imalin ladhi yumli wa yunmi da aikata aikin da zai kara maka lada ya da kai wa sarahatan yawmal jihadi da kuma abinda zai gadar maka hoto ranar da idanu za ta fito turutu sai ya ce wala bi tabayyudil aswab lakin sanan sanya tufafi farare bai da alaka da zuhu kana ya ga mutum ya sa fararen kai kullun da su yake yawo amma kuma zuciyar shi baka ce ana iya samu ko ba samu shi yasa yace wala bi tabayyudil aswab lakin sai yace rusi tufafi farare ka sa shi gurgudu wal firari min shiwazi da yadda za ka gudu daga garwa shi wuta to kaga shi malam da ya gama faɗa maka me me zuhudu to shine sai yake cewa wato wa haddasa ma'a alimihim fa kharaja wa qad ta'allama al-ma'rifa thumma kharaja min sarwatihi wa tazahhada wa tasawwaba wannan cikin rawdatul jinan mujalladi na uku shafi na 107 alkunna 107 mujalladi na hudu alkunna lil ummi juz'i na biyu shafi na 35 ar-risalat al-qushayriya juz'i na 1 shafi na 96 hilyat al-awliya juz'i na 8 shafi na 59 sai yace wa yadhkuru shi'atu in shi'a wannan wa zakara ah, al-khunsari anna shaqiqat sai kun sari ya ambata cewa lallai shaqiqat min al-ima min al-imamiyyah al ai daga cikin imamiyya mukhlisai wa zakara aidan annahu sahiba ya abokan Ja'far Sadiq wa sa'alahu Ja'far Ja'far ya tambaye shi alal futuwati dangane da ainihin wato samartaka wa annahu ma tahaddatha fi dalika cewa sun tattauna a wannan lokacin Inna mun ce mataki mafi tsada a rayuwar ɗan adam shine mataki na samartaka saboda ka annabi ibrahim dukkan kololuwar darajar da ya samu ya shekarun da ya amfani da su mafi girma su ne shekarun samartaka da aka kaga Allah ya ce lokacin da ya karin gumakan nan ƙalo sun ce sami ina fatan mun ji wani matashi ya zukuruhu yana aibata waɗannan gumakan guma kan da hu ibrahim Daka, sakamakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai a cikin suratul al'ami tun daga inda ya fara ta wa qala ibrahim li abihi azara ta ammatan musu sanda annabi ibrahim ya ce wa babansa azara baba atattakhiru asnaman alaha baba yanzu don Allah ka rasa abin da zaka bauta wa sai gumaka sai ce inni araka wa qaumaka fi dalalin baba ina ganin ka kai da ka da kuke bauta ma waɗannan gumakan wallahi ana fa cikin bata kuma batan a fili yake Allah sai ya ce in ba dan Qur'ani bane kai tuwa. da hadisi ne aka ce wani yana baban shi wa'azi ya ce yana cikin bata da wayannan matsayatan sai sun ce gashi an ci mutuncin wani annabi Allah sai ya ce wa kadhalika nuri haka maka nuna wa annabi ibrahim wuri ibrahim malakutar samawati wal ardi abin da yake na mulkin Allah mai zurfi wali ya kuna min al wal dan ya zaman to ya samu tabbas ma janna alaihi al-layl lokacin da dare i ra'a kawkabar sai ga tauraro ya kullu qala qala hada rabbi ya fara bugawa da masu bautar tauraro balamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi suka ce eh ana nan taurari ya bace sai yace musu qala la uhibbu al da wannan Allah tun da bacewa yake akwai matsala yanzu tun da bai nan yanzu in bala'i aka shiga in aka ce a kawo gudun mafi a ra'ayi eh falamma ra'a al-qamara lokacin da ya ga wata bazikan shi ma ya bullo ya dawo yanzu yana bugawa da masu bautar wata ƙala sai ya ce musu haza rabbi suka ce eh ana nan ana nan walan ma afala shi ma da watan aka neme shi aka rasa ya bace ƙala sai ya ce la illam hadini rabbi wallahi in ba dan da Allah ya shirye da ni bala akunan na min al-qawmi dhalli da ni ma ina cikin mutanen nan fatattu ha da ya gama da su tunda ai ba hujja ma ra'a ash-shamsa bazigatan lokacin da rana ta bullo ya dawo masu wajen masu bautar rana qala hada rabbi yace wannan shine Allah da ya kamata bauta bautawa sai suka ce eh sai ce musu eh hada akbar na lura wannan Allah da ya fi su girma ba falamma afalat lokacin da ranar ta bace qala sai yace ya qum ya qum mutane na inni bari mimma tushriku wallahi ba ni ba ku akan wannan abin da kuke yi na shirka inni wajjahatu وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا na أنا من المشركين نينا فاستنتع الله إني وجهت وجهي للذي لا فاستنتد فاستعتاق الله ونن فطر السماوات والأرض Hanifa. wanda ya kaji halittar sama da ƙasa daga babu sannan shi yake da addini wanda yake mai kakke wa ana min al-mushriki ni bazan kasance cikin mutane masu shirka ba Allah sai ya ce wa hajjahu qawmu sai mutanen shi haka kuma suka dadi suka ci gaba da jayayya da shi qala yasi musu atuhajjuni fillahi wa qad hadat yanzu za ku ci gaba da jayayya da ni akan lamarin Allah bayan ni Allah ya dora ni akan shari'a ta fuskar wahayi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan sai ce wala akhafu ba na jin tsoron ma tushriku na bihi abinda kuke yin shirka da Allah da shi illa an ya sha a rabbi shai'a wasu a rabbi kulla shai'in ilman afala ta tazakkaru ya ce musu wa kaifa a kafu wai kiyaya ma zan ji tsoron ma ko kaifa a kafu ma a sharattu ya zan ji tsoron abinda kuke na shirka da Allah wala ta kafuna annakum sharattun billahi ko kuna yin shirka da Allah ba ku jin tsoro wanda shirkan nan da kuke Malam lam yunzil bihi alaikum sultana ba wata hujja ba sai ya ce musu to yanzu fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun da mu na muka tsaya tsaraf ɗin da muka ce a bauta ma Allah da ku da kuka tsaya ɗaya tsaraf ɗin to waye suka fi cancanta su samu aminci in kun sani da ba amsa sai ce to bari ku da allazina amanu wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su takwada imanin su da zalunci ba wannan shirkar da kuke da Allah to su suke da aminci a lahira a nan duniya kuma suke kai shari'a to kaga daga nan ne Allah sai yace to wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi wannan ita ce hujjar mu da muka ba annabi ibrahim akan mutanansa narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka hakimun alim to kaga daga nan tsarin da Allah ya sa tun da ya amfani da shekaru na samartaka mafi yawancin annabawan da Allah ya sa za su zo ran ƙasa in ka cire annabi Nuhu da Allah ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'u sai ce wa habna lahu isaqa kullan hadaina sai ce wa nuhan hadaina min qablu kaga shi annabi Nuhu ya zo kafin annabi Ibrahim sai sa tun yace inna auhana ilaita kama auhayna ila nuhu shi aka fara da annabi to wa nuhan hadaina min qabl wa min zuriyatihi daga cikin zuriyar annabi ibrahim akwai dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika nidzufi wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullum faddalna ala al-alamin ai ba wushe ne yace kama da wani ba ta wani kuma wallahi in ka ji wani ba banza ba kuma da ka ba haka kawai ba Allah subhanahu Ta'ala ya dauki annabi Ibrahim ya sa mafi yawancin annabawa amfani da shekaru na samartaka ne muje wa qala ni'matullahi aljazairi ashi ni'matullahi aljazairi asna zikrihi da a'imma lokacin wannan wannan shi'a ne matsiyacin ɗan shi'a ba na wasa ba shi yake da littafin al nu'umaniya. nu'maniya ya ambaci lokacin da yake tsakiyar ambatan karamomin a'imma wa tsara'ifa ahwalihim da kuma wani bangare na halayensu sai yace wa man al-akhbar yana daga cikin labarai wanda suke tausasa zuciya al-ma'uha wato waɗanda suke hutarwa shine shaqiqil balasi kuru da hulin hajji sannan su ya ambace fusatta zai tafi aikin hajji faltaƙa sai ya haɗu bishabin da wani matashi hasan alwajihi fuskar sa mai kyau sa a bihi na sai muna na masa zato zannan minhu annahu shabun min sufiya yana ganin wannan matashin yana daga cikin sufaye yuridu an yakuna kallan alal nasi yana so ya zama nauyi ga mutane Fa a sai ya zo liwabbikahu don ya zalbe shi inda kun san in ta kuskura ka tafi aikin hajji ba guzuri akwai matsala Ke sa ka ga a munasabar Allah da kanshi da ya ce alhaddu ashhurun ma'luma faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma tasalu min khairin ya'lamuhu Allah sai ya ce wata zawwadu in za ka tafi aikin hajji kuma asali dalilin tsokin ayar akwai mutanen da suke zuwa aikin hajji ba zuri ne sai sun zo su taro mutane sai Allah ya ce a wata zawwadu in za ka je aikin hajji ka yi guzuri amma fa inna khairar zadi taqwa mafi alherin guzuri shine guzuri na tsoron Allah da aka yace kuni ya ulil albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankali fa ba da rahu shabu sai matashin ya yi gaugawa yana ta ya shaƙi ijitani bu kasiran min banni Allah madaukakin sarki ya ce a nisanci fa yawan zato Allah ta'ala ya ce ya yi wallabi na amanu ijitani bu kasiran min banni ya ce ku nisanci yawan zato dakatun da muna da manduki sannan muna da mafhum ko shi shine abin da nasi ya faɗa shi shine abin da za mu fahimto daga nasi da haka malamai sai suka kasa zato biyu akwai zannar rajihi akwai zannar marju to shi zannar marju shi ake watsi da shi amma zannar rajihi idan ya zamanto qara'inu ta kewaye da shi to har yanzu yana nan a matsayin sa na ilimi bari ba da misali yanzu dala asali idan ka hau mashin ko mota idan ka ta kota da gudu shin dole ne birki ya ce ko yana iya shanyewa amma yanzu kuma tare da haka me yasa ake hayo motar ko mashin din a waru su. eh saboda ta jiri ba yau da gobe ka taka yayi gobe ma ka taka yayi ne to yanzu tabbacin cewa ba jiba in ka taka ne shi yasa amma asali ka taka birki yayi ba zato ba dama tun da yau da gobe ya tabbatar da cewa abu yana ta kaga zato ne sai ya take sai koma kamar ya kiri an gane to shi yasa ga Allah madaukakin sarki a munasabar abin da ya shafi hijira da ya yi na amanu idan ta mu'minatu muhajiratu idan mata masu hijira sun zo sai ce famtahinu hunna ku jarraba su sai ce Allahu a'lamu bi imani hinka. Allah shi kaɗai sani suna da imani ko ba su da imani yanzu gano haƙiƙanin mutum yana da imani ba ta fuskar wahayi ba lalawa ke da wannan ma'aunin kaga da yace Allahu a'lamu bi imani hinna. Allah shi ke da cikakken sani wajen imanin akwai ko babu sai ce fa in hunna mu'minati idan kuka san cewa suna da imani to falakar da kuma yadda su zuwa ga kafirci to ku sanin ku cewa in kuka san kuna da mata tana da imani shin sanin naku cewa haƙiƙanin tana da imani tabbas ne ko zato za ku yi amma kaga wannan zaton Allah sai ce fa in alimtumuhunna kaga saboda abin da ya bayyana gare ku zato ne mafi rinjaye amma Allah da kan sai ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar to nan da Allah ya ce bu kaseeran min ad ne, an nisanci yawan zato to za mu fahimci cewa akwai zaton da yake ba haramun bane ko to shi yasa ba a so mutum ya bude makansa mu kofa mummuna ta fuskarwa ta fuskar ainihin wato zato ah. to qarrara musahabatahu ya tabbatar da wato abu tantakas li'annahu alima ma fi nafsihi saboda ya san abin da ke cikin ransa sun mar'ahu musalli wa yabki sannan sai ya ganshi yana sallah yana kuka faja'a yastahilluhu min zannihi bi sai yazo yana neman ya yafe masa saboda wannan zatin da ya masa fabadara hu shabu aidan ahilan sai matashin ya sauri sai ya masa ya shi ku utlu ya kai shaƙiƙu ka karanta faɗin Allah da ya ce wa inni la gaffar ni mai gafara ne liman taba wanda ya tuba wa amana wa amila salihan yayi aiki yayi imani aiki mai kyau sun mahtada sannan ya doge akan shari'a wannan ya zo cikin suratu taha ثم راى له كرامات sannan yaga karamomi a sana'ar tariki lokacin da suke tafiya kartifa ima al-bi'ri kamar ɗagowar ruwan rijiya eh suna tafiya da shi wannan matashin an zo rijiya ruwa na can ƙasa, sai ɗago sai ba ke kawo ba ke rijiya eh wa tahawul al-ma'i da kuma juyawar ruwa ila sawiqin wa sukkarin zuwa ga gari da suga ruwa ya juye ya zama gari da suga kaga fisha kenan ko kuwa an fahimta yi wa haka za hatta wasala ila maka haka ya dinga ganin karamomi har sai da aka zo garin maka fara'al tifafan nasu sai ya ga taruwan mutane haula hujefarsa wassalamu alaihi duk wanda ya zo ya masa sallama fa'alima annahu musa bin jafar sai san ta wannan musa bin jafar ne sabi'ul a'immati inda shi'a ɗaya daga cikin limamai bakwai na shi'a kamar yadda suke faɗa amma wannan limancin ƙarya ne Allah bai naɗa shi ba manzon Allah bai naɗa shi asma'an ne muha su suka naɗa wannan imamancin suka zo suka mummurta ayoyin ƙur'ani suka ba su wannan ma'anan amma ƙariya suke yi an fahimta a yi to shi sai yake cewa faƙalar sai ce ajib na yi mamaki an ta kuna hadihil ada'ib wayannan ababan ba ma su kasance illa da misli hada sayyid sai ga wannan shugaban kaga wannan cikin al-anwarun nu'maniya ne a mujalladi na hudu shafi na nawa na tamanin da biyar da kuma tamanin da nawa da takwas sai na hudu ma'aruf bin Al-karki, wannan shi kuma hijira ta ɗari biyu ta rasu tarjama lahu al-kunsari wa ƙala an huye ce a sheku la'arifu nisu ba ilaihi bawa batu maulana ardida an jingina masa gadin ƙofar gidan maulana shi ne ardida eh da aka bawa shi ne wanda zai tsaya bakin ƙofar kayan an zo ba yadda za a shiga sai an ya ba da yadda kamar yadda wancan hadisin ya ce walan da zai inda ba wannan matar da ta dawo ba ta samu masu gadi a gidan manzon Allah ba wa zakara jumlatan min ulama'i shi'a ya ambaci adadi na malaman shi'a allazina zakaruhu wa'anda suka ambace shi wa asnau alaihi sannan suka yabo gare shi wa nassu ala annahu aslama suka tabbatar da cewa ya musulunta ala yadda ali bin musa ar-rida ta hannun ali bin musa ar-rida wa annahu rawa an ja'far as-sadiq cewa kuma ya yi ruwaya da ja'far as-sadiq wa akada anhu kafilan sannan ya karbi ruwaya mai yawa daga gurin shi wa lahu ruwayatun tawila yana da riwaya doguwa mutadamminatun wadda ta kunsa a sarari manasikil hajji da abin da ya shafi ibadar hajji yarwiha ma'arufun wato a shi ma'aruf yana ruwaito ta anas sadiki daga sari wa zakaru junai da sun ambata cewa junai, labisal al Sufiya, ya sanya tufafin sufanci ne min yadda khalihi as-sirri daga hannun ɗan uwan mahaifiyarsa asiri asaki wa huwa labisaha min ma'arufin karki shi kuma ya sanya riga sufanci ne daga al-ma'arufil karki wa huwa min yadi imamihum al-hujja shi kuma daga hannun imamuhum al-hujja Ali bin Musa Ardida wannan ya zo cikin Zawdatul Jinan juz'i na takwas shafi na ɗari da talatin da da hudu shafi na ɗari da talatin 138 wa yadhkuru sufiyatu fi kutubihim dan sufaye suna ambata a littattafansu su islamahu musulunta su alaye da ali bin musa arbida samin a'immati shi'a wa annahu kana hajiban ya kasance mai gadi lahu gare shi ba da islamihi bayan ya musulunta wa yadhkuruna suna ambata wa yadhkurunahu suna ambata sa suna ambata sa za'amahu cewa rayawarsa annahu tazahada cewa yayi mai gudun duniya an fahimta ai na'am ya yi gudun duniya da haka wata ba ya tuba wata azabi mau'izati bin sammakin sannan ya tasirantu da wa'azin ibn samma fa ya ƙuni sai ce fa aqbaltu ala Allah sai na fuskanci Allah wa taraktu jami'a sai na bar ma kuntu alaihi abinda nake kansa illa khidmatu maulaya eh sai hidaman maulana ali bin Musa ar-Rida kuruna suna cewa anna rida huwa alladhi shajja'ahu shine wanda ya karfafa shi ala zuhudi akan zuhudi wa annahu mata wa huwa yahdibu al-imam ya mutu yana gadin kofar gidan al-imam haisu zahama shi'atu yawman yayin da in shi'a suke cinkoso wani wuni ala babu imamihu akan kofar gidan imamin nan shi arrida wata ohu sai suka tattake shi fa kusirat adla'uhu sai aka karya masa hakarkari inda mai gadi ne na zauna ƙofar ɗaki hu da aka wata rana da aka zo aka yi taro aka yi cinkoso wajen masu zuwa shi wajen maulana tun da shi ne mai gadi to daga nan mutane su suka tattake mai gadi da suka tattake mai gadi sai aka karya mai haƙarƙari. daga nan sai ya mutu wannan yana cikin ɗabaƙatun sufiya da sulami juz'i a shafi na 85 wa risalatul qushayriya juz'i na 1 shafi na 84 da shafi na 70 74 da 77 wa mir'atul jinan wa ibratul yaqabat juz'i na 1 460 461 wa tabaqatul kubra lish-sha'rani juz'i na 1 shafi na 72 ويذكر الصوفية في ترجمته ‘yan shi'a suna ambata a cikin tarjama su zuhuru ƙabrihi bayyana ƙabarinsa wa ziyaratan nasi lahu da kuma ziyarar mutane zuwa gare shi fa'i," don neman waraka da neman yi musu ruwa ya ƙulil ƙushiri ƙushiri yana cewa kana min mashayi ba yana daga cikin shehu ne manya mujabar da'awa in yi addu'a ana amsa sai ka ce sa'ad bin abi waqas ko akan shi ne annabi ce rubba a gabara Ya ka iya ganin mutum ya yayi gihu yi kura amma wallahi da zai rantsi da Allah ya ce sai an yi wani abu wallahi sai ya sa kaga da aka mai sharri mutumin da ya mai sharri ya zo ya ba da shira mara kyau a su ya ce la'ada uwan nabi salasi ya ce wallahi tun da ka faɗa abu uku a kaina tun da umar ɗan katsab yana khalifanci yana gwamna a iraki sai wasu mutane suka zo suka ce sa bin abi waqas ko sallah bai iya ba suka zo sai na umar ya naɗa kwamiti ya ce a je abuja sa'ad bin abi waqas ya ce wallahi irin sallar manzon Allah nake musu ba na takaitawa akan haka yace zalika dhannu bika ya aba ishaq wannan dama shi ne zaton da nake maka ya bata da ya kafa kwamiti ya ce a ji abinci kuma in aka zo aka tambayi mutane sai su ba su sani ba sai da aka zo wani masallaci da aka tara mutane sai da aka gama magana sai wani ya miƙe ya ce to gaskiya in dai kun ce a faɗi tsakani da Allah ne billahi lazi sa'ad yakan tura mutane yaƙi yake zuwa sannan akan kawo abu a raba ya handuma da babakire sannan kuma yana ainihin wato menene aba uku da ya faɗa da ya faɗa ababen guda uku shine sa'ad ya minki ya ce wallahi san da ka faɗa abu uku a kaina eh? ya ƙi zuwa a kawo abu ya ƙi rabawa sannan aka kawo hukunci a wajen shi zalunci sai ya ce to wallahi ni ma sai na addu'a guda uku a kanka ya ce Allahumma in kana abduka hadha qamariya ya'an wa sum'atan Allah wannan in ya yinke ne dan ya nuna wa mutane sharri a kaina ya ji yadda mata Allah na farko fa'atil umrah Allah ka tsawaita rayuwar shi sannan ka hada shi da bakin talauci sannan ka gito da shi zuwa ga fitina saboda wannan tsohon da Sa'ad ya masa addu'a sai da ya girma a rayuwa girman da wannan fata idan shi sai da ta zazzago tana rufe idan in kuma tare da haka zai ga yarinya bujuwa ya kare ta a hanya ta mai bakan magana ce ai ba komai tun da dai addu'a sa ta riga ta same ni ai ba yadda za a yi haka ya faru to kaga shi ma da awa ne yustashfa ana neman waraka bi kabarihi da kabarin sa ulul bagdadiyuna bagdadiyuna mutanen bagdada suna ce kabaru ma'arufin tiryaqun mujabu. shi kabarin wannan ma'arufan guri ne da in ka zo kai addu'a ana amsa wa zakaru anhu suka ambata qawluhu magana sil tilmizi as-salil as-saqi idza kanat laka hajatu ila Allah idan kana da bukata a wajen Allah fa aqsim alaihi bi kai rantsuwa da Allah dani akan wannan bukatar wannan ya zo cikin risalatul kushiriya, wa mas'alatul iqsam ala Allah ta'ala bihi rantsuwa da shi akan Allah zakar hashi'a aidan in shi'a sun ambaci wannan wa zakaru annahu istafadaha sai suka ci ya samu fa'idar wannan bi bi barakatul imam rida saboda bar albarka yayi hidima ga al-imam rida fasufiyatu fiqru ma alaihi shi'atu min at-tawassul bil a'imma da haka zaka ga yin tawassuli da a'imma In shi'a sun tabbatar da wannan sufaye ma sun tabbatar da wannan mu kuma a gurinmu ana yin tawassuli ne da abin da shari'a ta ce a yi tawassuli da shi tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah tawassuli da addu'ar mutumin kirki sannan sai tawassuli dawa eh addu'ar mutumin kirki tawassuli da aiki mai kyau sai tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah abinda ba wannan ba to sai dai at-tawassul al-mamnu tawassulin da aka hana a shar'anci an gane to wani zai iya kawo maka shubaha lalla annabi yana da albarka ko bai ne kaga bata ma lokaci ne ka na wannan tambaya amma a gane ka shi Allah ana bauta mai ne da abin da shi ya ga dama a bauta mai ba da abin da bayi suke ganin ya dace ba wannan yasa Allah sai ce fastaqim kama umarta kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka eh yanzu kai mai sunan kamar sunan barba isa Allah ta fuskar suna da isa haka da Muhammad wanne yake gaba amma yanzu kai tun da sunan mahaifinka isa wanne ya fi dacewa kira ka da shi eh ma dama ba sunan mahaifinka Muhammad ba to a canza ana kiranka da wani suna Allah bai san ko kuwa wannan yasa kaga Zaidu bin Harisa farko ba ana kiran shi Zaidu bin Muhammad ba amma me yasa Allah da kanshi yake ud'uhum li aba'in huwa aqsatu inda Allah tare da aikuwa ya san Muhammad din ma da ake magana a sa sallallahu alaihi wasallama ba daidai suke da baban Zaidu ba amma dan ka gane Allah shike da zabi shike da bayi duk da isar annabi da darajarsa abinda yanzu Allah yake so a koma a kira zaidu da sunan baban shi ba da sunan manzan Allah ba ko ba shikenan ba eh to shine sai yake cewa wal iqsamu bihi bihim da rantsuwa da su alallahi ta'ala wa ta'zimul qubur da girmama bara, ai kuna kallon yadda za a je kabari a cewa na cikin kabari wai fetur ya tsada eh shi ma da yana da rai haka ne sai ko kuwa zumunci ya yi wahala shehu matasa ba aiki ta dan Allah abinda Allah ne kaɗai ya kamata a nema a gudun shi ku je kuna wannan jajayen ba dole ku zawo mana bala'i ba walistishfa'i walistisfa'i biha da neman warkarwa da neman shayarwa kowa ya sani in ana an rasa ruwa wajen wa ake koma wajen Allah ake koma shi yasa kaga yanayin sallar roƙon ruwa idan za a fita rigar da za ka sa kowace iri ba a yadda ka batta haka ba sai ka juyawa da shugaba da kowaye kai yanzu abin da zai sa in za a je sallar roƙon ruwa ka ga shugaban ƙasa da gwamna ya sa riga a baibe ya fita da ita ka san bala'i ya kai bala'i wanda in normal ne haka kawai mutumin da ka sani ka gan shi da riga ya sa wata a baibe a kaga za ka ce to ina ganin wani bala'i ne ko ta malam daga gidan nan amma dan ka gane Allah ya riƙe wata rahamar da ba wanda yake da iko akan tafi shi a wannan munasaban ana so duk isakka da girman ka ka nuna cewa kai yanzu ba kowa bane a gaban Allah Ke yasa aka ce in za a fita sai an sa kaya a firfici sannan a fita wa yaz'umu sufiya anna ahmad bin hanbal wa ibn ma'in kana sun kasance yattalifani suna yin saɓanin ilaihi zuwa gare shi ya yi suna tambayarsa ko walam yakun fi ilmin zahir mislahu ba a lokacin da wa kana yattalifani ilaihi yas'alanahu sukan yi saɓani shi sai gurin shi sai su tambaye shi walam kun fi ilmin zahiri ba a samu ba a cikin ilimin zahiri mislahu ma kwatan su suna nufin ilimin shara'a kaga wai amma Ahmad bin Hanbal da Ibn Ma'in sai su yi ne in sun yi saboda su manya ne fa yuqalu lahum fi ati misl mislukum ma yaf'alu zalika irin ku suke aikata haka fa yaqulu da su ce kaifa ja ana amurin amrun lam najidhu fi kitabillah ya zami in abu ya zo ba mu samu a littafin Allah ba wala fi sunnati rasulillahi ba mu samu cikin sunnar annabi ba wa qad qala mustafa sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi ya ce salus salihin ku tambayi mutanen kirki ko ah. wannan kaga nan ba na ɗaya sai ce al burduri ya fi tarajum as shafi na 268 kaga annabi sai ce hadithun da'if hadisi ne mai rauni kuma dama tsaye daga cikin matsalar mutanen nan kwashe-kwashe sai yanzu ne fa da wuta sai wuta an mutum zai ɗan kafa hujja da hadisi sai ɗan dan duba ya gani ya inganta ko bai inganta ba saboda kai zai kafa hujja da hadisi ah. tattaunawa ta kama sai a ce ta wannan hadisin ma da ta kawo bai tabbata to ya in yana jin ita ce sa a shikenan an sare mai ruwa. to kafin ya duba sai tabbatar da cewa ya inganta zakarahu al-ghazali fil ihya kitab al-ilm babu fil ilm al-mahmud wal mazmum وقال الحافظ العراقي في تخريج ihya يتي رواه الطبراني من حديث ابن عباس فيه عبد الله بن da afahul jamhur wannan rawin kuma in an ce salus salihina ai zai iya daukan a tambaye su fatawa ta addini kamar yadda Allah ya ce wa annabi wa amma sa'ila amma wanda ya zo yana tambaya kaka buga masa tsaka zai iya daukar tambaya biyu da wanda bukata ta duniya za ta kawo shi da wanda fatawa zai zo wa annabi kada ya buga masa wa kada ya masa tsawa haka za yakdibuna haka suke yin ƙarya فضعهم الله الله يموننا مسؤال الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين ويقللون من شأن العلم والعلماء تاغين ذا الإمام أحمد سنتي أي مالمان ظاهرين إن سوكما مالمان باطنين تسنى لإلمان لساء الإمام أحمد باسل شيء شيء يسا مالن يتي ويقللون سنة تقيتاوا سنة أنكنت من شأن العلم والعلماء واتو شأن علمي دمالمي ترويد اللغلوهم saboda su ƙawatar da wannan guluwin nasu fi mashayikihim a wajen malamansu wa annahum ya'maluna kulla shay'in suna aikata kowane irin abu bima utuhu da abin da aka ba su min ilmin ladunni wa kashifi ta hanyar ilimin ladunni ilimin da ke zuwa musu kai tsaye daga Allah ko da rafidati fi a'immatihi wato sha'anin in shi'a irin yadda ka ga. na zo da wani littafi wancan satin bai bari an yi karatu ko eh, ruwa ruwa bai bari an yi karatu ba ta ko littafin da nake da shi ayoyi guda dubu da suka sauka kan Ali bin Abi Talib a muqaddimar littafin da ya zo fassara zalikal kitabu la rayba yace Ali bin Abi Talib ne daga nan sai kawo ta dogo hudu ba na rantsi da girman Allah sifar da kasan Allah na da ita a wannan hudu ba sai da suka ba Ali bin Abi Talib wannan sifar suka ce yana da ita ya sa eh, wayannan mutanen da kake gani ka herera an gani to shi sa yanzu abin da ke faruwa a suriya yanzu dukkan kowane ahali suna zai faranta masa rai waran gasken gaske eh Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani ya sa mu gama da duniya lafiya akwai ta'aziyyar dan uwa Alhaji Haruna da muke tare da shi nan yau an ce Allah ya yi wa mahaifiyarsa jiya ne ko rasuwa to muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanta Allah ya masa rahama Allah ya sa ta huta inda ta tafi Allah ya sa ya fi inda ta bari abinda ta bari na zuri'a a bayan ta Allah ya musu albarka shi kuma da ƴan uwansa da danginsa da abokan arziki Allah ya ba su da rashi abu na ƙarshe jan hankali zan yi da kuma nasiha wannan ya shafi abinda ake yawan samu yanzu wanda suke ce masa update shi ne na fitar tsiraici a zo ana yawo da shi a yanzu farko tukunna ya kamata cewa mu sani zina laifi ne amma wallahi ce ta mutuncin musulmi ɗan uwanka ya kuzina illa a wajen Allah wasu abubuwa da suke faruwa suna da ban mamaki kwarai ba sai na ayyana ba na san kwanan nan kun san abubuwan da suke faruwa a social media idan Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ka da sabo sai ka yi to Allah kai kokari ka takaita abin kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa al'ummata duk wanda suka yi laifi akwai wa Allah zai iyafe musu banda al-mujahiduna wayanda suke bayyana saban Allah ƙarara. mutum zai je abu ba wanda ya sani sannan wani ya zo ya kafa kyamara a social media yana ba da labarin yadda wani ma sai kaga ya kai matakin da zai ce wai bai ji kunyar Allah ba wa zai ji kunyar shi Da wanda ya kai matakin bejin yana iya ma faɗa da baki ya ce bejin kunyar Allah ka san ko mahaifinka ne ga shi a zaune ga ka san gefe za ka yi abin da ba daidai ba sai aka ce wane bai kamata kai abin nan ba sai ka ce a ah, ba ga ubana can kuna gani ma tun da ban ji kunyar ubana ba uban wa zan ji kunyar shi kaga ga wannan yana nuna mutum ya kai karshe gurin lalacewa to in uba kenan to kaga Allah ai walillahi al-masalul a'la shine min babu aula mutum bai kamata ya fito ya faɗi wannan da bakin sa ba kalma da ainihin wato kalma don haka galibin 'yan matan da nake ganin yanayin su wani lokaci sai a hankali in suka zo ina musu nasiha ina ce musu kullum ku kiyaye nau'in mutane biyu matashi ɗan shekara talatin abin da ya ƙasa shi fa matashi maslahar kansa ma bai sani ba na ya san maslahar wani saboda dama ɗabi'a ce akwai mental problem akan duk wanda yake matashi shi yasa za ga duk abin da yake yana da alaka da haɗari da mutuwa yanzu yanzu wanda suke keta shi matasa ne dan lokacin ba su san maslahar su ba ballantana maslahar wani sannan nau'in mutane biyu waɗanda suke haɗuwa da su yanzu a social media tunda yace yarinyar da abubuwan nan suka faru da ita kwanan nan in ka ji ai asali ta social media suka haɗu daga nan suka zo suka kullame to duk matar da wanda kuka haɗa haɗuwar ku social media ne ko matashi ne ɗan shekara talatin abin da ya ƙasa to komai na iya faruwa da shi kuma na faɗa na ce yanzu abu mafi haɗari yanzu wanda suke neman mata dama suna neman matan ne don mujarradin sha'awa kawai to da kana iya cewa da sauƙi-sauƙi ba ina nufin ba laifi ba ne amma yanzu neman mata da niyyar abinda yake da alaƙa da harkar cultism a haɗu da yarinya a bata kuɗaɗe a farko yanzu kwanan nan nake faɗa a karatun mu na ranar asabar mun ce akwai yaro ɗan shekara goma sha shida da na gani yanzu a kwanan nan shekararsa duka-duka a duniya goma sha shida amma ana maganan ya yi zina da mata sama da ɗari shida ya ji ya karɓo wani kwaltizin shi kuma tsafin nashi yana da alaƙa da yawan zinace-zinace wasu yarinya ta zo a ba ta kuɗi a amfani da ita kwana biyu abubuwan da muke ji algata malam ya wuce duk yadda kake tunani Eh? yanzu kwanan nan wata ta zo ne mata nasiya na ce ta bari saboda ƙawayenta suna so su ruɗe ta sujata an ce in tana son kaza tana son kaza ta zo akwai wanda su manya ne in za su nemi mace ta baya za su neme ta eh? ta ce tana zaune sai dai ta ji suna labarin wai ana fuloshin ita ba ta san me fuloshin ba to ni ma wallahi ban sani ba ko kuwa ni ma ban sani ba wai suna da kaza suna da kaza na ce ki jira ki gani wallahi sai sun dawo nan gaba suna sha'awar rayuwarki in kika yi haƙuri hmm? wata ma haka ta zo ta ce mu ta samu matsala wancan ruwan da aka yi ta aika kaya ko za ta siyo kaya ne a maiduguri ta buɗe shago jarin ya samu matsala wani ya zo ya mata alƙawarin cewa zai ba ta miliyan ashirin amma da sharaɗin ta yadda zai dinga neman ta ta baya hmm? haka ba ki so nasihar da zan yi ta ƙarshe a wannan gaba mu ji tsoron Allah ta yadda idan Allah ya jarrabe ka da kanwar wani ko wani wani abu wanda yake da alaƙa da ita na sirrin ta ya shigo hannunka don Allah kakka bari a ce abin ta hannunka zai fita kamar yadda in kana da ya ko ƙanwa ko wata sadikinka ba za ka so wata fa an mata haka fa an kashe rayuwarta abin da zai baku mamaki ko kun san yanzu akwai gurup-gurup da aka buɗe a whatsapp gurup da telegram irin waɗannan bidiyoyin da ake yaudarar 'yan mata a ɗauka na rantsu da girman Allah siyar da shi ake ya ce in kana son bidiyo iri kaza ka turo kaza sai a tura maka haka ake kuma wasu da wannan kuɗin fa suke cin abinci ba eh da wannan kuɗin suke rayuwa a matsayin wai suna da sana'a yi ta wannan hanyar wani yaudari 'yan mutane ta tura mai abin da yake shine ƙarshen abin da yake da alaƙa da mutuncinta saboda ta yarda da kai mata dole sai kun musu uzuri in mace tana son mutum wallahi ba abin da ba za ta yi ba. to in Allah ya jarrabe ka da tsanwar wani yau wani ɗan wani tana son ka ta aminci da kai sai maka yarda ta ƙarshe dan Allah ka ji tsoron Allah kar a ce wata matsala zai faru na rusa rayuwarta a yada abu irin wannan kuma a ce kai kana da hannu wajen yadawa wajen yada abu sannan wani lokaci an yi magana hatta masu gyaran waya ko wani abu in ya faru su ma suna da matsala ka je ka kai ma mutum gyaran waya ko wani abu in ya buɗe waya abin da bai da alaƙa da shi a babin cin amana sai tura wayarsa sai ga abu ya fita to shi yasa irin waɗannan abubuwa da suka taru suka yi mana yawa yanzu mutumin da zai iya yaudarar 'yan mutane bidiyon ta fita ta wannan hanyar yake cin abinci wai wannan shi yake jiran kuma Allah ya kawo mai shugaban da zai yi adalci al'ummar da ta zama za ka yi haɗari azin mota ta faɗi ko kana kan abin hawa a lokacin da kake cikin wannan yanayin na kana buƙatar a kawo maka ɗauki da gudunma a lokacin wani yake ladabe ka mai zai samu wannan al'ummar kuma ita ke take buƙatar Allah ya kawo mata shugabannin da za su yi mata adalci eh? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda abin da ya sa ku ga ina wannan magana ku kun ga wannan abin da aka ɗauko na maganan update ɗin nan update to tun ana in abin ya ci gaba tun ana yaɗa shi ana ganin girman abu wallahi nan ga mafi an dawo an daina yaɗa shi mutane ma sun saba da shi duk wanda karetin sa zai bayyana duk wanda za a gani sai ga hatu ah, ai to me a ciki ba wani abban to daga lokacin da kuma aka dawo saboda abinda malamai suka ce ku duba da kyau ku gani annaba adamu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ya ci bishiya ya ci farkon matsalar da ya fara faruwa Allah ya ce fa aka lamin ha da suka ci me ya faru ba fatar lahu ma sau'atu sai tsiraici ya bayyana kaga bayyanan tsiraicin alama ne nawa na matsala to bayyanar tsiraicin da wanda zai bayyana gare shi da kuma al'ummar da za ta bayyana ya zama abin kallo gare ta don Allah duka matsala ne ɓangarorin guda biyu ko ba matsala ba ne matsala ne